الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد za mu tashi darasi na 245 دبير cikin كراتم na الموضع تا الإمام مالك رحمة الله عليه يو شابيو قوة الرجب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 ya kusanci kuyanga da ta kasance ga mahaifinsa wato idan mahaifin mutum yana da kuyanga wadda ya kulle ta wato ya mayar da ita sadaka yana saduwa da ita to hani ya zo a kan mutum ya sadu da wannan kuyanga a wadda mahaifinsa ya riga ya taɓa saduwa da ita na'am قال حدثني يحيى عن مالك يتي يحيى يا زنتا من حديثي عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب شوى عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية يا باما وندنسى وتكوينغا فقال لا تمسها سيتي لا تمسها كذا كسادو إتا فإني قد كشفتها فإني قد كشفتها دومن na yaye jikinta wato na na wani wato na ga ma'ana ya ga abin ya kalle ta ya ga abin da take suturcewa to shi ya kalle ta da sha'awa shi ne ma'anar wannan sai ya ce lata masaha wato kenan kaga wannan ya nuna ya halatta ku ba ya ba ma ɗansa kuyanga domin ita kuyanga dukiya ce ya halatta uba mahaifi ya yi kyautar yanga ga ɗansa sai dai idan mahaifi ya yi kyautar kuyanga ga ɗansa to tana da hali biyu halin farko idan ya ta kasance idan ta kasance kuyangar hidima ce kawai hidima take ma mahaifinsa. babu wata wato babu wani abu na alakar saduwa ko talazzubi jin daɗi da ita irin yadda namiji yake jin daɗi da mace to wannan ita wannan kuyangar idan ya ba ma ɗansa to ɗansa ya halatta ya yi duk abinda ake yi da kuyanga tunda mahaifinsa bai sadu da ita ba hali na biyu idan ya gaya masa idan ya san cewar mahaifinsa ya kasance yana alakar auratayya ko yana wani abu na irin jin daɗin da mutum yake yi da mace tare da wannan kuyanga to idan ya yi idan mahaifinsa ya yi to ta haramta a gare shi amma bai haramta ba ta haramta ya masa kyautar ba sai dai in yi masa kyautar sai dai kawai ta masa hidima sai dai ta masa hidima ta masa aikatau amma ba zai yi wata mu'amala da ita ba irin mu'amalar da namiji yake yi da mace kamar yadda ake yi da kuyanga ba zai kulle ta ba hali na biyu kenan hali na uku ya zamanto bai san menene ba bai sani ba mahaifin ya sadu da ita ko bai sadu da ita ba to idan ba shi da sani a kan wannan to sai a koma asali menene asali a nan na? na? sabu me asalin? al asali a cikin yawwa asali fil furuj al-hurma asalin kai mu'amala da mace kai asalin yin mu'amala da mace haramun ne ba zai halatta kai mu'amalar wannan alakar da mace ba sai da ingantaccen aure ko da ingantaccen mallaka to wannan ku baka sani ba ta halatta ko bata halatta ba sai ta koma zuwa ga asali asali haramtatta ce ba za ta halatta a gare ka ba sai da yaqini al yaqin la yuzalu bi shakk to wannan asalin ba zai gushe ba da shakka saboda haka sai a kaddamar da janibin hani sai a kaddamar da janibin hani to kun ji halayen guda uku ko to wannan na idan ya tabbata cewar wannan kun ga sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ya ga madan nasa cewa ya ce masa la ta masaha kada ka kusance ta almas a nan yana da ma'anar saduwa a aula mastumun nisa ko kuka shafi mata wannan da kuma yadda Allah ta'ala ya ce ya na ladina amanu na nakahtumul mu'minati thumma hunna min kamle an hunna almas a nan yana nufin saduwa tarewa to sai sayyidina Umar ya ce ma wannan ɗa nasa la tamassaha kada ka sadu da ita ma'ana kada kai mu'amala kada kai mata kulle fa inni qad kashaftuha har ya gaya masa to kun ga a cikin wannan akwai bayyana shari'a da cewa ba a jin kunya wajen bayanin hukunci na shari'a ya bayyana masa illar illar shine inni qad kashaftuha wato na na yayi na kwaye mata jikinta da kwaye mata jikinta to ala a bisa wannan idan mutum ya kalli ku yanga tasa kallo wanda yake na jin daɗi ko da ƙorinta ya kalla ko gashinta in dai da jin daɗi da talazzuzi ya yi to da wannan kallon ta haramta ga ɗansa ta haramta ga mahaifinsa uwarta ta haramta gare shi yadda mata haramta gare shi duk sauran abubuwa wato duk abubuwa na haramci na aure da suke alaka da da ita wannan matar duk za su haramta gare shi amma kun ga nan inda nan inda kulle ya sha bamban da aure kenan ko a aure sai sai tukuna mace ta sai idan an auri mace aure sahihi sannan za ta haramta ga mahaifinsa ta haramta ga ɗansa amma don mutum ya yi alaƙa da mace alaƙa wadda take haramtacciyar alaƙa ta fuskar ta fuskar zina wal iyadu ko ma bai kai ga zina ba inda ya yi alaƙa da mace to wannan ba zai haramta aure ba amma wajen milkul yamin zai haramta kun ga wani yana daga cikin furuqul fiqhiyya inda aure ya sha bamban da milkul yamin kenan an fahimci wannan ko idan mace ce idan aure ne to haramtacciyar alaka tsakanin mutum da matar ba za ta haramta shi ba ga far'insa ko asalinsa ba za ta haramta ta ba ga far'insa ko asalinta aure sahihi ne zai halatta ta amma wajen milkul yamin idan mutum yana da kuyanga sai ya yi alaƙa da ita alaƙa wadda take ba ta kai ya zuwa ga saduwa ba to za ta haramta ta dalili kwa shi ne a cikin aure duk abin da mutum ya yi da mace halittacce ne ko to shi sa sai ta haramta ga ɗansa ta haramta ga mahaifinsa a cikin mulkul yamin ma duk abin da mutum ya yi da mace ko da bai kai saduwa ba halattacciya ce halal ne a gare shi halal ne mutum yana da baiwa tana tafiya yana kallanta yana kallanta yana sha'awarta ko da bai sadu da ita ba wannan kallon sha'awar da ya yi mata halattaccen kallo ne to don haka ta haramta ga ɗansa ta haramta ga mahaifinsa an fahimta? na'am قال وحدثني عن مالك yace wa haddathani an malik an abdurrahman ibn mujammar daga abdurrahman ibn mujammar ne abdurrahman ibn abdurrahman annahu qala cewa shi yace wa haba salim ibn abdullah libnihi jariyatan salim ibn abdullah ibn umar ya ba ma wani ɗansa kuyanga faƙala la taqrabha sai yace kada ka kusance ta fa inni ha. aradtuha to kada domin ni rattu ha, na nufeta wato na nufi saduwa da ita falam anshat ilaiha falam ilai ha, sai ban samu nishaɗi ya zuwa ga saduwa da ita ba to kun ga wannan shi ma shahid ne wannan asar ne daga salim ibn abdullahi bin umar ɗaya daga cikin fuqaha ba. shi ma ya ba mai yarsa ya ba ma ɗansa kuyanga sai ce la taqrabaha ma'ana la taqrabaha kada ka kusace ta da sha'awa wato kada ka kusace ta da mu'amalar da mutum yake yi tare da mace wannan ya haɗa dukkan mu'amalar da mutum zai yi da mace da ta halatta a gare shi na sumbanta ko wasa ko rumbaceceniya ko ma kallo da sha'awa yace kada ka fa inni qad kashab fa inni qad aradtuha wato nayi nufin wato wato ma'ana shi salim ya ce ya yi nufin ya sadu da ita amma sai bai samu nishadi ba to haka in yi nufin ya sadu da ita kaga har ya kusance ta kawai abin da bai faru ba shine ainihin saduwar bai samu nishadi ba ma'ana bai samu intishari yadda yake zai iya saduwa da ita ba sai ya haƙura to haga har alaƙar ta zama to an samu wannan kusancin don haka sai yace ce ɗansa kada ka kusace ta kun yadda musulunci yake tsarkake zukata wato yayin da mahaifi ya zamanto yi irin wannan alaƙar da mace har ya yi irin wannan kusancin kuma ta fuskar halal to sai ta haramta ga ɗansa ta haramta ga mahaifinsa kuma ƴaƴanta su haramta gare shi haka zalika mahaifiyarta ta haramta gare shi duk amma bi milkil yamin ta hanyar wato mallaka bi milkil yamin na. قال وحدثني عن مالك كما يزن كامن حديثي عن مالك عن يحيى بن سعيد دقى يحيى بن سعيد الأنصاري أن أبا نهشل بن الأسود شوى أبو نهشل بن الأسود قال للقاسم بن محمد يا شيماء القاسم بن محمد إني رأيت جارية لي منكشفا عنها ni na ga wata kuyanga tawa munkashifan anha tana wato tana yayi da kayanta wato kayanta sun kwaye wa hiya fil qamar alhali kuma tana cikin farin wata da daddare ya ganta hmm. tana kwance amma al'aura amma tufafinta sun yayi a cikin farin wata fajalastu minha sai na zauna a wajenta majlisar rajuli min imra'atihi irin zaman da miji yake yi ga matarsa yayin da mutum ya zauna tare da matarsa yana nufin yayi abin da namiji yake miji yake yi da matarsa shine ma'anar wannan ya zauna wato a tare da ita fa qalat inni ha'id sai tace ina haila sai ban ban da tsarki inni ha'id ta fahimci abin da yake na'am mhm. fa qumtu fa qumtu sai na tashi falam aqrabaha ba'd ban kusance ta ba bayan nan wato ban sake kusantar ta ba ban kusance ta ba da niyyar alakar wato namiji da mace afa ahabu halibni ya ta'uha zan iya ba zan iya bayar da ita ga dana shi kuma ya rinka saduwa da ita nahahu alqasim an zalik sai alqasim ya hana shi wannan alqasim sai ce kada yi saboda kaga ya bai sadu da ita ba amma ya kalle ta da sha'awa domin kallon nata da sha'awa ya ganta cikin farin wata da daddare kayanta sun waye eh, sun yaye eh, sun kwaye a jikinta kuma har wannan kallon ya sanya shi ya kusace ta duk da bai sadu da ita ba saboda ta ce tana da uzuri na al'ada a haramun ne a kusance ta saboda haka sai ya rabu da ita to wannan abin da ya faru gare shi ya haramta ta ga ɗansa shi yasa sai alƙasim ya hana shi ya ce sai ya hana shi ya ba ma ɗansa da zummar cewar in ɗan ya sami ya mallake ta ya rinka saduwa da ita sau da haka idan har zai ba ma ɗansa sai dai ya ba ma ɗan ita a matsayin ta zamanto masa ta hidima kawai ka rinka yi masa hidima ɗiban ruwa da wanke-wanke da wanki da sauransu amma ba ma'anar ya ɗauke ta yi mata kulle ba na'am قال وحدثني عن مالك كما يزلت من عن مالك an ibrahim ibn abi abla daga ibrahim ibn abi abla ana Abdulmalik ibn marwan daga Abdulmalik ibn marwan Abdulmalik ibn marwan wanda ya zama to amirul mu'minin ya taso a madina yana neman ilimi kafin daga baya ya shiga cikin sha'anin neman mulki kuma an ya samu mulki din don haka daga baya ba a kirga shi a cikin fukaha amma ya nemi ilimi shi ma amma bai kai irin sirarsa ba ta zamanto irin ta umar ibn abdulaziz ba wanda ya dore akan neman ilimi kuma ya dore akan sira kyakkyawa yayin da ya zamanto khalifa shi ma abdulmalik ibn marwan ya kasance amirul mu'minin na'am annahu wahaba li sahibin lahu jariyatan cewa shi abdulmalik ibn marwan ya ba ma wani aboki nasa wata kuyanga thumma sa'alahu an anha sannan sai ya tambaye shi labarinta faqal sai ya ce qad hamamtu an ahbaha libni ai nayi niyyar na bayar da ita kyauta ga dana fa yaf'alu biha kaza wa kaza sai ya aikata kaza da kaza da ita ma'ana wato ya ji daɗi da ita faqal abdul malik sai abdul malik ce sai abdul malik ibn ya nuskar tasu take faqal abdul na aka yace lamarwan eh lamarwan kana aura aminka malik sai abdul malik yace hmm? lamarwan kana aura aminka ai ya fi ka tsantseni wa haba libnihi jariyatan ya ba wani ɗansa jariyatan wata kuyanga ثم قال ta تقربها sannan yace kada ka kusance ta فإني قد رأيت ساقها منكشفة domin ni na ga makyanjamarta wato ayaye wato ƙaurinta ya ga ƙaurinta a yayi amma sai ya ce maɗansa kada ya kusance ta abinda kawai ya gani a gare ta kenan to a wannan sai suka sai suka ɗauke shi a kan cewa kallo ne na lazza na jin daɗi amma da kallo ne wanda yake ba na jin daɗi ba to wannan abin nan wannan babu laifi wannan babu laifi idan kallo ne ba na jin daɗi ba amma kallo wanda yake da lazza wanda yake kallo na sha'awa in kallo ne na sha'awa to wannan zai haramta ta ga ɗansa ya mayar da ita wato ya mata kulle ya zama mai da ta kansa babun nahi an nikahi ya ahli kitab tambaya kan wannan babin to wannan za a dauki wannan abin da Marwan yayi da abin da aka ruwaito daga wayannan magabata cewa wannan duk yana daga cikin at-tawarru wato tsantseni saboda kasancewar akwai alaka akwai sha'awa a ciki to shi yasa dan a datse kofar ta zamanto cewar kada ta kama da wadda wato mutum mahaifinsa ya yi alaka da ita shi kuma ya zo ya yi wannan alaka da ita duk asalin wannan shi shine walatan ke homa na kaha ba uku minan nisa'i kada ku auri waɗanda iyayenku maza suka aure su daga cikin mata da kuma cikin jerin gwanan mataye da suka haramta ga mutum wa halailu abna'ikum da wato a matan auren ƴaƴanku to sai aka aka bama wato milkul yamin hukunci daidai da daidai saboda abinda duk zai da abinda aka hana shi a cikin aure saboda kiyaye alfarmar alfarmar wato haihuwa saboda wannan mahaifi ne ko kuma ɗani to saboda wannan alfarmar alaƙar ta haihuwa ya sa aka datse wannan ƙofar wanda ya yi kusanci irin wannan na sha'awa tsakaninsa da mace to bai halatta kuma wato ta halatta ga ɗansa ko ga mahaifinsa ba kuma ya gabata akan cewa wannan wajen alaƙa ce ta halal amma mun ga daga cikin malamai wanda suka tafi kan cewar hatta ma idan mutum ya yi alaƙa ba halattacciya ba da mace to tana haramta ga 'ya'yansa da mahaifansa duk da haka wannan shi ne saɓanin abinda malik ya tafa a kai kuma abinda muka rinjayar a karatunmu kuma saɓanin abinda mafiya yawan malamai suka faɗa amma akwai malamai da suka kai ya zuwa ga haka suka ce in dai mace aka yi alaƙa da ita to tana haramta ga mahaifinsa da 'ya'yansa ko da ku alaƙa ce haramtacciya wal iyadu billah na'am babun nahi an nikahi imayi ahlil kitab babun hani kan auren wato kuyangu na ahlul kitab mutum ya auri kuyanga baiwa wadda take ba yahudiya ko ba nasariya mm, su ne ahlul kitab kawai banda majusawa mm. to hani kan mutum ya aure su bai halatta mutum ya aure su ba shine abinda malik ya kulla wannan babin domin sa na'am qala malik malik rahmatullahi alaihi yace la yahillu nikahu amatin yahudiyya baya halatta mutum ya auri ba auren wato kuyanga ba yahudiya baya halatta wala nasraniya wala nasraniya wala nasara kuyanga wadda take ba nasariya لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه دومن الله تبارك وتعالى ينا فدا أتكن للتافنسا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الله يا هل تامك المحصنات من المؤمنات وتوكتنغغم ماتا دغتكم مؤمني ماتا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يا هل تامك كما أورن كتنغغم ماتا دغ وأن دعك باس للتافن المحصنات نعم na'am yace الحرائر من فهن الحرائر ابن ده اكي نفي ake nufi da الذين اوتوا الكتاب كتنغغون ماتا mata daga waɗanda aka ba su littafi qablakum gabaninku min qablikum gabaninku sune ƴaƴaye ba ku yangu ba ƴaƴaye min al-yahudiyat wan nasraniyat daga matan yahudawa wan da matan ba da mata waɗanda suke na nasara kirista to ake nufi al-muhsanat saboda haka wannan ya fitar da kuyangu kenan ya fitar da wanda ba muhsan ba tunda Allah madaukakin sarki da duk mata yake nufi na ahlul kitab sai ya ce wan nisa'u min ah, min alladhina utul kitab da mata daga wanda aka ba su littafi amma sai ya ce wal muhsanat dan ya nuna hukuncin da wannan hukuncin yake banta da waɗanda suke 'ya'ya ba kuyangu ba wa qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala yace ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يتي ومن لم يستطع منكم طولا وندر دكتكم كباشي دئيكم واتو أوري دريكي مچي واتو أوري دريكي مچي وجدتك آه wa an yanki halmusanatul mu'minat ya auri wato mata waɗanda suke katangaggo waɗanda suke muminai su ne ƴaƴaye wato mata muminai famin ma malakat aymanukum to ya aure daga abinda hannuwanku suka mallaka min fatayaci kumul mu'minat daga wato kuyangunku wato daga kuyangunku bayi mata muminai kaga sai Allah ya ce muminai hmm. فهن halatta su ne ƴaƴa daga ahlul kitab da mata daga waɗanda suke muminai amma mata ahlul kitab afwan da mata da bayi waɗanda suke muminai amma bayi waɗanda suke na ahlul kitab to su sun fita da ayar farko haka zalika sun fita da mafhumin wannan ayar na'am فهن الإماء من الم... فإن فهن الإماء فهن الإماء المؤمنات su ake nufi kuyangangu wato kuyangu mata muminai wato mutumin da yake ba zai iya aure ba ba zai iya ba shi da iko ba shi da sadakin auren tsaya wadda ba baiwa ba to Allah ya halatta masa kamar da muka gani ya auri ku yanga amma ku yangar dole ta zamanto da cika sharuɗa sharaɗi na farko cewar ba shi da ikon auren ya na biyu kuma ku kuyangar dole ta zamanto mumina ba ahalul kitabi ba sharaɗi na uku zalika liman khashiya al'anata minkum ya zamanto yana jin tsoron fadawa zina idan bai yi auren ba amma in baya jin tsoron fadawa zina kada yi saboda kada ƴaƴansa su zo su zamanto bayi mun yi a wancan karatun cewa illar hannun kada 'ya'yansa su zamanto bayi to idan kuma suka zamanto ita matar da zai aura ta zamanto ba mumina ba ce kitabiya ce to kaga 'ya'yansa za su zamanto bayan wato ba kitabi za su zamanto bayan ba yahudi ko ba nasari idan ta zamanto ita kuyangar ta ba yahudi ce ko ta ba nasari ce wanda yake shine galibi idan ita ba musulma ba ce za ta zamanto kuyangar ba yahudi ce ko ba nasari sai zamanto ƴaƴansa sun zamanto ƴaƴan bayan ba yahudi ko ba nasari to kuma ga shi Allah ya ce walan yaj'al Allahu lil na 'alal na sabila Allah baya sanya tafarkin rinjaye ga kafirai akan mu'mini sai zamanto ƴaƴa ‘ya'yan mutum ne ‘ya'yan mutum ne musulmi amma sun zamanto bayan wanda yake ba musulmi ba kaga ya samu sultani a kansa ya samu tafarkin galaba a kansa na'am qala malik maliku yace fa inna ma ahalla Allahu fi ma nura nikah al ima'il mu'minat abinda kadai Allah ya halarta a cikin abinda muke fahimta muke gani shine auren kuyangu mata mu'minai ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب ولم يحلل مئة kai yuhlil ne haka ya kawo a ba dai zai zama to yuhlil ba walam yahlil to walam walam yahlil to eh zai zama to sai zama to nikahu kenan a ta nusar walam yuhallil bil fathi wa fi nusha walam yuhilla bil idgham يحلل آه يحلل na'am yuhlil yuhallil yuhallil ahalla yuhallilu bil fakki wal idgham yuhallil da yuhilla idgham shine ji yuhilla bai halatta nikaha ima'i ahlil kitab bai halarta auren wato kuyangu na ahlul kitabi ba al-yahudiyya wa nasraniyya yahudiya ko ba nasariya su ne kawai magana da akan su ne banda sauran mabiya addinai magana ta takaita ne akan yahudawa da nasara na'am qala malik malik yace wal amatu al-yahudiyya wa nasraniyya ku yanga wanda take ba yahudiya ko ba nasariya تحل لسيدها بملك اليمين تنا حلتا لسيدها ga wato gidanta. bi milkil yamin da kulle na'am wala yahillu watu watu amatin majusiyya bi milkil amma baya halarta mutum ya sadu da kuyanga ba majusiya bi da wato kulle wato mutum yana da kuyanga ba yahudiya ko ba nasariya to ya halarta ya kulle ta mai da ta sadaka dan ta haifa masa 'ya'ya 'ya'yansa ne ba 'ya'yan wani bane tunda kuyan gasta ce aurenta aka hana ba zai aure ta ba amma zai iya mayar da ita kulle ya mayar da ita sadakarsa tana ba yahudiya ko ba nasariya amma kuyanga wadda take ba majusiya idan mutum ya sai baiwa ba majusiya yan farisa yawanci yan farisa kenan majusawa ne idan mutum ya sai sayi kuyanga ba majusiya to ba ta halatta a gare shi bibil kilimi ba zai yi alakar ba zai kulle ta ba sai dai kawai ta yi masa hidima sai dai kawai ta yi masa hidima domin ka'ida ce cewa duk waɗanda kullu man jaza wato hara'irihim bin nikahi jaza wato ima'ihim bil milki wa kullu man muni'a wato hara'irihim bin nikahi muni'a wato ima'ihim bil milki ka'ida ce da malamai suka fitar akan wannan cewa dukkan matar da wato dukkan mata dukkan mutanen da ya halatta a sadu da yantattun matansu ta hanyar aure to ya halatta a sadu da kuyangunsu ta hanyar kulle kuma dukkan waɗanda aka hana saduwa da yantattunsu ta hanyar aure to ya haramta A an hana a sadu da kuyangunsu ta hanyar wato kulle kunga ahlul kitab ya halatta a auri matansu ya'ya ya halatta a auri yantattun yantattun matansu ahlul kitab to tunda ya halatta a auri yantattun matansu to ka'idar sai ta ce to kuyangun wato bayi na ahlul kitab ya halatta a rike su ta hanyar kulle da milkin yamin amma majusu bai halatta mutum ya auri ba majusiya ba tunda bai halatta mutum ya auri ba majusiya ba to in yana da kuyan gaba majusiya ba zai dauke ta a matsayin sadaka to wannan kun ga ta fuskar saduwa kenan ta fuskar milkin yamin aure ku dama ya riga ya gabata cewa auren su ya halatta duk da yake an ruwaito karhancinsa don har sai na umar ya yi azama ya hana wato sahabbai su rinka auren mata ahalul kitab saboda gudun abinda zai iya zuwa na wato abinda zai iya zuwa na na mummunan tarbiya ga yaran na mummunan tarbiya ga yaran amma alkur'ani ya hana saboda haka shi yasa sayyidina hudhaifa bin yaman da sayyidina umar ya ce masa dan me yake auren da tun tunda ya auri wata yahudiya kuma yana da yana da mata biyu musulmi ita kuma ita ce ta uku kuma yahudiya yace yace shi ba zai sake ta ba sai in ya ce haramun ce da <laughs> shi kuma sayyidina umar ya ce zai haramta abinda Allah ya halatta saboda haka amma kuma duk da haka huzaifa bayan shekara ɗaya sai ya sake ta sayyidina usman ma an ruwaito shi ma ya auri bayahudiya haka zalika talha bin ubaidillah ya auri kirista banasariya duk wannan abubuwa ne da musulunci ya yi domin wato a kusantar da wato a kusantar da kitab a kwadaitar da su kan shiga addinin musulunci don su ga cewa addinin musulunci bai zo da kyamatar su ba ba don komai ba sai don saboda albarkar cewa sun ba addini wanda yake asalinsa an saukan musu da littafi daga sama wanda wannan watakila shi ne zai iya zamantowa hanyar da za su musulunta ai kun ga shi yasa aka ce wato a karbi jiziya daga gare su kuma a kyale su su rinka addininsu domin ci gaba suna addininsu daga baya su zo su shiga addinin musulunci shaida ne akan gaskiyar addinin musulunci shi sa Allah ta'ala ya ce kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab Allah ya isa shaida tsakanina da ku da kuma duk wanda yake da ilimin littafi masu ilimin littafi sune yahudu da nasara sun isa su ma su zamanto shaida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi sa musulunci zo da irin wannan wato bayar da dama amma duk yayin da ya zamanto imani ko tarbiyyar yara za ta iya cutuwa to sai a guji wannan kamar yadda muka gani a waɗansu ƙasashe waɗansu ɓangarorin ko a nan ɓangarorin nan ƙasar sai ga saboda wannan auratayyar sai ka ga yara suna tasowa waɗansu musulmi waɗansu ba musulmi ba saboda uwar ba musulma ba ce saboda haka waɗansu ce su addinin uban za su yi waɗansu ce su addinin uwar za su to haga duk irin waɗannan abin gudun kenan shi ne abin da na Umar ya guda kenan ah, to shi ne wannan ah, ya ga kan cewar ya ah, musamman manyan sahabbai fitattun sahabbai da ake koyi da su ya nuna kan cewa kada su saboda idan su sun tsare sun tsaya da ƙarfi wajen tarbiyya waɗansu ba su da wannan ƙarfin sai matan su rinjaye su in suka rinjaye su kuma 'ya'yan su zo su cutu su taso ba bisa tarbiyyar addini ba wallahu ta'ala a'ala na'am babu ma ja'a amma majusai majusawa almajus sune masu bautar guma masu bautar wuta sune wanda ake ce masa zoroastrians ko sabians a eh zoroastrians kenan masu addinin zoroasta wanda suke bautar wanda suke bautar wuta masu addinin gargajiya na mutanen iran shine asalin addinin gargajiyar mutanen iran mutanen farisa to su an karɓi jiziya daga gare su sai na umar ya karɓi jiziya daga majusu hajar amma jiziyar kawai aka karɓa daga hukunce-hukuncen ahalin kitab sauran hukunce-hukuncen ahalin kitab ba a aiwatar a kansu ba ba a cin abincinsu kamar yadda ake cin abincin ahalin kitab ba a cin yankansu mu musulmi idan wanda ba musulmi bai yanka za a ci yankansa ko yanzu ne idan ka rasa a ɗakin abinci ka rasa wajen abinci na halal a musamman a ƙasashen turai ko waɗansu kasashe in ka fita ka rasa inda za ka ci abinci na halal in ka samu restoran gidan abinci na yahudawa masu sayar da abincin ko sha'ar ko sha'ar ka je ka ci hani'an mari'an ba ruwanka saboda su suna da tsantseni su ma don su abubuwan da aka haramta musu ya fi tsanani bisa abin da aka haramta ma musu tun daga shi annabi ta ya ce wala uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum zan halatta muku sashen abin da aka haramta muku annabi isa ma kenan to ballantana kuma mu a shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa daga abubuwan da aka haramta ma yahuda yanzu kamar kitse Eh, kamar kitse an haramta musu cin kitse sai dai kitsen da ya rufe kayan ciki kawai amma kitse da yake cikin tsoka an haramta musu hmm. Hmm. ko kuma wanda ya cakuda da eh, eh, illal hawaya o makhtalata bi adum ko wanda yake ya haɗu da kashi shine kawai kitsen da za su ci amma kitse da ke cikin tsoka yahuda ba za su ci ba ko ba sa cin alkanzir ba sa cin alkanzir ko kaɗan saboda haka idan ka je duk abinda duk abincin da ka gani a wajen a wajensu to za ka samu ya dace da abincin da musulmi zai iya ci tun da Allah ya halatta mana al-yawma uhilla lakum at wa labi na utul kitaba hillun lakum abincin da aka ba wanda aka ba su littafi ya halatta a gare ku to ban banda majus su wannan bai halatta a gare mu ba mu ci abincinsu haka zalika matan su ba su halatta a gare mu ba to haka zalika idan ma <clears throat> kamar yadda nan malik ya faɗa idan kana da baiwa ba majusiya to bai halatta kamar yadda ita kulle ba to wannan hukunci ba kawai ya tsaya akan majusu bane haka akan hindus haka akan buddhist haka akan addinin japan taoist duk sun shiga ciki wanda kawai aka yi istisna'i cikin waɗanda ba musulmi ba sune al-yahud wan nasara sune ahlul kitab na'am maguzawa su ma duk kamar majusu ne su sun mafi fi majusu a yi hadari su mushrikai ne kinnu walatan walatan kihul mushrikati hatta yi yu'minna na'am babu ma ja a fil ihsan babu ma ja a fil ihsan babin abin da zo a cikin al ihsan katangewa abin da yake katange mutum ma'ana abinda zai sanya shi ya zamanto an yi masa hukuncin rajamu idan ya yi zina abinda zai katange mutum ya mayar da shi wato a cikakke cikakken namiji ko cikakkiyar mace wanda yake hukuncin haddi zai hau kanta ko zai hau kansa a haddi wanda yake na haddi wanda yake na rajamu na jefewa na'am قال وحدثني يحيى عن مالك كما يتي يحيى يزن تامن حديثي عن مالك عن ابن شهاب دقى ابن شهاب عن سعيد بن المسيب دقى سعيد بن المسيب أنه قال cewa shi Said ibn al ya ce al-muhsanatu minan nisa yace al-muhsanatu minan nisa mata katangagu wato waɗanda suke katangagu daga cikin mata hunna ulatul azwaj sune aure ulatul azwaj sune mata waɗanda suke ma'abuta mazajen aure wa yarji'u dhalika ila anna Allah zina wannan yana komawa ya zuwa ga yana komawa ya zuwa cewar Allah ya hana zina wato Allah ya hana zina don haka mata waɗanda suke katangaggun mata su ne waɗanda suke da aure amma duk wata mace wadda take ba aure gare ta ba don ta zo ta yi zaman alaƙa ko ta yi zaman soyayya ko ta yi zaman boyfriend girlfriend da namiji wannan ba ta zaman to katangaggiya ba ba ta zaman to tsararriyar mace ba wato ba a tsara mace sai da aure ba a tsara mace sai da aure to wannan a cikin ayo waɗanda aka haramta na aure bayan Allah ta'ala ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum har zuwa ƙarshen ayar sai ya ce wal muhsanatu minan nisa da katangangun mata wato matan aure su ma haramtattu ne a gare ku ba za ku auri mace wadda take da aure ba bal neman aurenta ma haramun ne idan macen da take cikin idda ko da idda ce wadda take ta mutuwa ya haramta ka nemi aurenta sai dai ka yi ta'arid ka yi jirwaye da kamar wanka to ina kuma ga matar da take cikin cikin gidan mijinta shi wannan munkar ne munkar ne sai dai ka yi wato sai dai in dai ka tangaggiyar mace ce to haramtacciya ce gare ku illa ma malakat aymanukum sai waɗanda hannayenku suka mallaka ma'ana idan mace ta aure ce aka kama ta a cikin aka ta cikin yaki ta zamanto ribatattar yaki eh, ta zamanto cikin yan fursunan yaki to wannan kama ta da aka yi aurenta da mijinta ya ruguje ya ruguje ya halatta wannan a mayar da ta kuyanga bayan an yi mata istibra'i kamar yadda ya faru ga ribatattun yaƙi lokacin yakin autas da sauran yaƙoƙi da sahabbai suka je wanda aka kama su a wajen yaƙi in suna da aure to sai a sa su istibra'i sannan shi wannan kama su da aka yi ya ruguje wannan auren da ke tsakaninsu da matayensu saboda haka mata waɗanda suke masu aure haramtattu ne a gare ku sai waɗanda kuka mallake su ta hanyar yaƙi amma idan kun mallake su ta hanyar saya ne ta hanyar saya ne fa to wannan malamai sun yi sabani mafi rinjaye wannan baya rubuta aure idan mutum yana da baiwa a idan mutum yana aure da ya auri bai idan mutum yana yana auren baiwa sai ubangidanta sai ya sayar maka da ita ka saye to wannan ciniki da kuka yi ba zai bata aurenta ba ka saye ta a matsayin matar aure saboda haka za ta zamanto ku yangarka amma ba za ta halatta a gare ka ba wannan sayar da kai bai rusa aurenta da wancan ba kuma musulunci ba zai zo ya halatta maza biyu akan mace ɗaya ba yace to shi tana matarsa kai kuma tana ku yangarka saboda haka lokacin da ka ga dama ka je shi kuma ya ka tsaya akan lokacin da ka ga dama ka bashi musulunci ya tsafta gare shi ba zai yi wannan ba ba addinin indiya ba ne da za a ce mace ɗaya tana da maza kamar yadda suke nuna waɗansu al'adu ka gama ce tana da maza bakwai hmm. wannan ya saba ɗabi'a ya saba asalin halittar ɗan adam to aure sayan baiwa baya ruguza aurenta da mijinta sai dai ka saye ta a matsayin cewa baiwar ka ce ta maka hidima kuma idan ta haifi 'ya'ya za su zamanto bayinka amma ba za ta zamanto kayi ka yi kullanta ba <coughs> sai dai idan mijin ya sake ta mijin ya sake ta ta yi masa idda don yanzu za ka iya rike ta maimakon ka ba ta dama wani ya aure ta sai ka mai yadda ita ta zama tusa ɗakarka to shi ne wannan abin da sa'id ibn musayyib yake faɗa wajen fassarar wannan aya wa yarji'u dhalika ila an Allah harrama zina zina yace wannan yana komawa ya zuwa ga cewa Allah maɗaukakin sarki ya haramta zina wato ma'ana babu babu hanyar da ka yi alaka da mace illa ta hanyar aure ko ta hanyar mulkil yami ko ta hanyar aure ko ta hanyar mulkil yami wato wal muhsanatu minan nisa wato sune mata wannan a wato mata waɗanda suke ma'abuta aure wanda yake ka aure su to su waɗannan wato mata waɗanda suke masu mazajen aure to su haramtattu ne a gare ku mana ba za ka yi alaka da su ba ta auratayya illa ma malakat aymanukum sai dai waɗanda hannayenku suka mallaka kamar yadda muka ambata na'am qala wa haddathani an malik kuma ya zanta min hadisi an malik daga malik an ibn shihab daga ibn shihab wa balaghahu an al-qasim ibn muhammad wa balagahu kuma riwaya ta riske shi daga Alƙasim ibn muhammad ibn abi bakr as-siddiq ya kula ni. cewa su su su biyu wato da ibn shihab da kuma wato Alƙasim suna cewa idan ka al amata idan ɗa wanda ba bawa ba ya auri baiwa kuyanga famassaha sai ya sadu da ita faqad ahsanatuhu to ta mai da shi muhsan ta mai da shi katangaggen namiji idan shi ɗa ne ya auri yanga aure fa ba ya mayar da ba yi mata kulle ba ya aure ta to ta mayar da shi muhsan ta mayar da shi katangaggen namiji idan yayi zina sai an jefe shi ya muhsan ka katangagge qala malik malik ce wa kullu man adraktu ya yaqul kana ya ƙulu zalika duk wanda na riska daga cikin malamai shi ma haka yake faɗa kamar yadda ibn shihab da alƙasim suka faɗa Tuhsinu amatu al-hurra Tuhsinu amatu al-hurra hmm. tuhassinu ko kuma tuhsinu ne zai iya yi wa tuhsinu din tuhsinu ataka nusa eh, eh zai iya yi ko ahsana ko hassana ah, wato tana katan kuyanga tana katan da إذا نكحها فمسها إذا يا أوريتا يسادو دا إتا فقد أحسنته تام يد شي محسني تام يد شي كتنججن نمجي قال مالك مالك يتي يحسن العبد الحرة آه العبد باوا ينا كتنجي يا مجي إذا مسها بنكاح إذا يسادو دا إتا تهنير أوري ولا تحسن الحرة العبد amma ku yanga ba ta mayar da bawa ya zamanto muhsani ya zamanto katangagge illa an ya'tiqa wa sai dai idan an yantar da shi wa huwa zawjuha alhali yana mijinta fa yamassaha ba'da itqihi ya sadu da ita bayan an yantar da shi fa in faraqaha qabla an ya'tiq idan ya rabu da ita wannan ya kafin a yantar da shi falaisa bi muhsan to wannan bai zamanto muhsani ba bai zamanto katangagge ba hatta ya tazawwaja ba'da itqihi har sai yi aure bayan an yantar da shi wa yamassa mar'atahu kuma ya sadu da matarsa wato shi ita mace wadda take a a a wato kuyan wadda take ya bawa yana yana mayar da ita katangaggiya in ya aure ta ya sadu da ita amma namiji wanda yake bawa in ya auri ɗaya ɗaya ba ta mai da shi muhsani ba ta katange shi in dai ya koda ta sadu da shi a cikin auren sai dai kawai idan suna cikin auren sai aka yantar da shi bawan kuma ya ci gaba tare da ita a cikin auren har ya sadu da ita to idan ya rabu da ita to a lokacin da ya zama to muhsani dole sai an yantar da shi yana cikin auren amma idan ba yantar da shi ba duk da yake matar da ya aura ya ce suka rabu da matar to ba mun sani ba ne bai zama to katantage ba har sai ya sake aure ya sai idan dai an yantar da shi ya auri wata kuma wanda ya aura sawa'un ya ya aura ko baiwa ya aura to sai ta katange shi an fahimta shi ɗa ɗa namiji auren ya ko auren kuyanga da kuma auren wanda aka tare a ciki to yana mayar da shi katangage ɗa kenan haka zalika ya idan ta auri ɗa ko bawa aka sadu aka tare da a cikin wannan auren tana zamantowa katangagiyar mace to ita ko shi kwa bawa baya zamantowa katangagge sai idan ya auri ya kuma bayan ya auri ya din aka yantar da shi a cikin auren nasa da wannan yar kuma ya tare da ya saju da ita to shine zai zamanto katangagge ko kuma bayan ya rabu da wannan aka yantar da shi sannan ya sake aure ya sake aure ya auri ya to shi sai ta katange shi aha malik to maliku ce. Wal'amatu idan kana tahtar tahta namiji da ya mace da ya da kuma baiwa da kuma bawa namiji to yanzu baiwa ita kuma baiwa idan tana aure karkashin bawa ثم فارقها sannan ya rabu da ita qabla an ta'atati kafin a yantar da ita fa innahu la yuhsinuha nikahuhu iyyaha auransa da yayi da ita ba zai mayar da ita katangagiya ba wahiya amatun tana nan akuyanga hatta tun tunkaha ba'da itkiha har sai an aure ta bayan an yantar da ita wa yusibaha zawjaha kuma mijinta ya sadu da ita fadhalika ihsanuha to wannan shine ihsaninta wato idan idan baiwa ce ta aurda wannan auren da ta yi na ba zai mayar da ita katangagga ba da za ta aikata zina sai dai fa nan nisfu ma alal musanati min al azab sai dai ai mata rabin haddi bulala 50 ba za a yi mata bulala 100 ba a matsayin muhsana na katangaggiyar mace ai ba za a yi mata ba za a jefe ta ba inda dukiyar wani ce ai yanzu dukiyar wani ce na ai ba za ta zama muhsina ba in ta zama muhsina ta fita daga bauta kenan ai ba muhsana ce. na'am wal Wal'amatu ita baiwa idan kanat tahta al hurri idan tana karkashin bawa ai tana karkashin da sai aka yantar da ita وهي تحته الحالي تنا كركشنسا قبل أن يفارقها كافين يربد إتا فإنه يحسنها توشي ينا ميد إتا كتنجيا إذا عتقت وهي عنده إذا أك أنت إتا تنا وجنسا idza huwa asabaha ba'da da ita bayan an yantar da ita wa qala malik maliku yace wal hurratu ya wadda take ba nasariya wal yahudiyya da kuma ba yahudiya wal da kuma kuyanga wadda take musulma yuhsinna al yuhsinna dukkaninsu suna katange wato wanda musulmi idan musulmi ba sai ya auri musulma ba zai zama to katangaje ko ba yahudiya ko ba nasariya ya aura ko ku yanga musulma ya aura zai zama to mufsad zai zama to katangaje idan nakaha ihdahunna idan ya auri ɗaya daga cikin waɗannan guda uku ba nasariya ko ba yahudiya ko kuma ku yanga musulma fa asabaha kuma ya sadu da ita idan har idan har ya ta to sai ya zama to al-muhsan duk wannan hukuncin za mu sake maimaita shi muka zo kitabul hudud dan yana da alaka da haddin zina ne yana da alaka da haddin zina to alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك